'yan gudun hijirar kasar sudan ne mafi aksari da wasu ɗaiɗaikun 'yan wasu ƙasashe da ke fama da rigingimu hukumar kula da 'yan gudun hijirar ta saba karɓa a cibiyoyin ta na gara agadas asiri a baya-bayan nan ana ganin hatta da 'yan kasar kamaru na yanki masu amfani da turanci ingilishi waɗanda ke tserewa cin zarafi ko tashin hankali da ke faruwa a yankunan su madam vivian wata 'yar kasar kamaru ce da na ci da ita a sansaninsu da aka ajiye sun kawai saboda mahaifi na dan siyasa ne wata rana a cikin watan fabrairun shekarar 2018 muna zaune ni da dangina su shida sai wasu mutane fuskokinsu a rufe suka shigo mana a gida suka kama mahaifina tare da kanwata suka tafi da su bayan sun tafi da su a wani wajen garinmu sai suka hallaka mahaifin nawa sannan suka yanke hannun kanwata bayan da ni da mahaifiyata muka kai ta ganin likita sai na kasa haƙuri hakan ya sa ni da wani ƙanina muka gudo A nan ne na samu kaina a bakin iyakar ƙasar Najeriya da Kamaru, inda wasu mutane suka karɓe ni, da nufin za su agaza min, amma sai suka yaudare ni. Suka yi min fyaɗe, daga baya kuma wani mutumi ya cece ni, inda ya iso da ni Agadas. Kaga yadda na tsinci kaina a Agadas, kuma a halin yanzu gaskiya ban sha'awar komawa gida. Ina jiran in ga yadda hali ya yi. Sama da 'yan gudun hijira dubu ɗaya ne yanzu haka hukumar kula da 'yan gudun hijira UNHCR tare da goyon bayan gwamnatin Nijar ke ci gaba da karba a sansanin da aka keɓe musu a garin Agadas inda suke samun cikakkiyar kulawa. Malam Yakubu Sukiraju babban jami'in hukumar kula da 'yan gudun hijira. Abin da zan gaya muku shine mutanen nan ana kula da su fiye yadda suke ta mahama kuma su ma da bakinsu suna gaya muna akwai wayanda an ba su inkin refugee ko can da ko can libi ko can algeri wayanda aka ba inkin refugee can in nan in muka ce mu maida su sai suke ba su zuwa sai dai wata matsalar da kungiyoyin agajin suka fara kokawa da ita shine yadda ake samun yunkurin neman hallaka kai a tsakankanin 'yan gudun hijirar lamarin da kungiyoyin suka ci na da nasaba da irin mummunan abubuwan da 'yan gudun hijira suka fuskanta a rayuwarsu ta baya an taba samu wanda sun nemo su kashe kansu amma wannan bai da ma'amala da zaman niger kamar sun ga sauran mambobin fami in su an kashe su gabansu bai shiga kwakwalwansu ba sai da suku zo nan sun samu kwanciyar hankali suna ki suna koshi sannan ne wayannan tunanin suke zuwa musu yayin da hukumar kula da ƙaurar jama'ar ke ci gaba da karbar 'yan gudun hijirar da ke tsewa dangiminsu a kasashe daban-daban na afirka ƙungiyoyin da ke kare musu da hakoki sun fara nuna fargaba kan tasirin rashin tallafawa Nijar zai iya yi wajen ɗorewar sansanonin a Agadas kamar yadda wani babban jami'in hukumar mai kula da yankin gabas ta tsakiya da arewacin Afirka ya sanar Umar Sani daga Agadas RFI Hausa